Jama'a Assalamu alaikum. A cikin watan Disamba na shekarar da ta shige kimanin wata ɗaya da rabi da ya shige kenan, jami'an tsaro na hukumar DSS a Kano sun shiga cikin wata unguwa mai suna Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo suka harbe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewar kuskure ne. Har sun kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa akan lallai su ɗauki wannan mutumin zuwa asibiti inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa sun tafi da gawar ofishinsu tare da wasu ‘ya'yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Daga baya sun tura Shamsu ya koma gida, to amma suka rike Abubakar tare da gawar, bisa hujjar cewa sai dai iyalansa su sanya hannu a kan takardar cewar ba za su tada maganar kisan a nan gaba ba, musamman ma ba za su faɗa ma 'yan jarida abin da ya faru ba. Sun kuma rike Abubakar suka ce suna zargin cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bi kadin wannan magana shine Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda kuma ba bako ba ne a cikin wannan fili na cike da gaskiya. Za mu ji ta bakin matar marigayi da ‘ya'yansa da maƙwabtansa, to amma bari mu azahar sashin wannan al'amari a tattaunawa da shi abubakar haruna galadanci. al'amarin ya faru ne a ranar lahadi 24 ga watan disamba na shekarar da ta gabata kenan ta shekarar dubu da goma sha bakwai wanda kamar yadda bayanai suka ishe cewar a daren wannan rana shi marigayi wato malam muhammadu iliyomi kaji da daddare kimanin misalin karfe goma sha biyu na dare yana kwanci a gida to da yake yana da yara samari haka to a daidai wannan lokaci sai ya taso haka domin ya leko shagon da suke kwance na jikin gidan da nufin ya tabbatar cewar ya'yan nasa dai sun dawo saboda wasu lokutan yaran suna yin dare haka a waje ba su shigo gida ba. Hmm. To Allah da ikon sa a lokacin su waɗannan mutane sun shigo unguwar watakila ko wani aiki suka zo yi. Su waɗannan mutane na zuwa bakar kace su waɗannan mutane idan kace su waɗannan mutane su haka ke nufi. amma daga baya bayanai sun tabbatar da cewar ma'aikata ne jami'an tsaro na farin kaya wato sss kenan da ke nan kano hmm. a daidai wannan lokacin kimanin karfe biyu da yan mintuna na dare sai hmm. zai wannan tsibiyar daidai da lokacin da shi marigayin ya fito daga gida da tocilan a hannunsa yana haskawa wato wannan shagon da 'ya'yansa suke kwance to Allah da ikonsa a wannan lokacin da yake abu ne a cikin duhu sai sun shigo wata aikin su dai suka shigo yi wani abu daban wanda wanda zai iya sanin da suka shigo yi kuma kuma ya fito to hasken totalin din da suka hango a cikin su dai wani sai yi harbi harbin da zai yi sai ku ya same shi a gurin yanke jiki ya fadi to hakan sai fara ihun a kawo masa ɗauki a kawo masa ɗauki 'ya'yan nasa da suke cikin shagon suka fito da sauri a zaton su sun zata a lokacin barayi ne suka zo unguwar to da suka biyu zo suka yanzu shi baban nasa a cikin jini haka yana cewa sun harbe ni mutuwa zan yi kuka yana asibiti kamar yadda iyalanka suka yi mana bayani don haka a lokacin sai suka biyo wajen su waɗancan wasu suke cewa ya faru ga shi kun harbi babanmu a daidai wannan lokacin hayaniya ta ɓarke makota waɗanda ba su bacci ba duk suka leko da eh, hmm. shirin da domin su me ya faru eh, don haka a lokacin matarsa ita ma ta fito a lokacin ma dai ko ba ya yi gaskiya kamar yadda suke mana bayani hmm. don haka suna kokarin da suka ga wato harbin da ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu ya yi ya ma shi wannan mutum ma yana neman mutuwa ma a wajen hmm. don haka su suke kamar yadda ita matar ta fate mana bayani su suke kokarin su ja mota su tafi ma ganin haka sai ta je take cewa ya za a ku je kun harban min miji kuma za ku juya ku tafi to a lokacin tsaye daga cikin su wanda babban su nema kamar yadda take faɗa mana sai ke cewa uwar gida ke hakuri kuskuren aiki ne wanda a cikin maganganun ta ma duk za ka ji abin da kake cewa hmm. sai suka ce to a cikin 'ya'yan nafa suka kamo shi suka ɗora shi a cikin motarsu suka tafi a daren kenan suka tafi asibitin malam aminu da ke nan kano hmm. to wayewar gari lokacin dan ah, sun bar wasu ma'aikatan a gurin su kuma wasu sun tafi hmm. to a cikin 'ya'yan shi margayin da shi shamsu da kuma wani ah, abubakar hmm. a lokacin da su suka bari a asibitin don haka da gari ya waye likitoci suka zo su kuma nan ma'aikatan ɗaya daga cikin su yi zai ke gaya ma'aikatan cewa wato likitocin kenan cewar mutumin nan fa Allah ya maka rasuwa don haka daga nan sai suka ɗaya su sai suka tafi headquarters da ke sai da birni. Suka ɗebi suwa? Da shi gawar mamacin da 'ya'yan nasa guda biyu. Eh. Samsu da kuma abubakar kenan. Hmm. Suka tafi headquarters su da suka je dai suka ajiye su a wani gu haka suka je gama dai bayanan da za su yi a wajen aka aika suka kira wani unguwar can unguwar gayawa din kenan da ke karamar hukumar ungogo a nan kano saboda shi ɗaya daga cikin 'ya'yan wato shansu ya mana bayanin cewa suna gurin kan gashi ne unguwar da mai unguwa da dagaci sun zo nan hedikwatar a sss don mm. haka daga baya dai sai suka shi shamsu sai suka ce jiyo wanke jikinsa a ita ma dai canza kayan jikinsa sai ce a shi saboda duk jini ya ɓata jiki Mm. sai suke ce maka ya canza kayan jikinsa na fiye a ce kawai zai yanke jikinsa a haka zai taho mm. sai suka ɗauko naira dubu ɗaya suka ba shi cewar ya hau babur ɗin a daidaita sahu ya dawo gida sai ke to ai shi yana da kuɗi ma to da yake su su biyu suka tafi da shi da ɗan uwan nasa wato shi abubakar ɗin mm. shi kaɗai ne shamsin suka bari ya taho shi abubakar ɗin suka rike shi a nan yake cewa ina ɗan uwana wani suke cewa ai ka je kai kawai shi zai taho daga baya ya taho gida sai bayan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana ta magana shi wancan ɗan uwa nasu a wato shi abubakar kidan ya aka yi ne da ya riƙe shi an bayani sun je sun samu mai unguwa na unguwar gayawa ɗin da dagaci na shi yankin garin gayawa ɗin mm. suka yi masa bayanin tun da dama tuntun ya riga ya san abin da ya faru yake cewa to zai kokari da ya ji me ya faru shi wancan yaro wato abubakar ɗin da su shi ya taho ba a don haka lokacin da daga baya su a cewar iyalan mamacin suke cewa ai su jami'an tsaron sun ce musu shi wannan dan uwa su wato abubakar suna zargin sa da cewar wai dan kungiyar boko haram ne to don haka dai a lokacin ake ta sayarwa rana a takaice ma dai gawar shi mahaifin ba su ba su damar sun ɗauki gawar ba wanda lokacin da suka je magana za su karɓi gawar sai su ce musu ai idan har sun yarda za su ɗauki gawar to sai sun sa hannu a takarda cewar wannan abu da ya riga ya faru ya riga ya wuce ba za su kara daga magana ba ba kuma za su kai magana ga yan jaridu ko kuma ba za su je su kara daga magana ba. Wato dai na fahimce ka an ce gawar shi mamacin ma ba za a ba su ba sai idan sun sanya hannu kan takarda cewa ba za su kai kara kotu ba ba za su sake tada magana ba kuma ba za su tuntuɓi 'yan jarida akan wannan batu ba. Gaskiya ne bayanin da suka yi mana kenan. Hmm. to a lokacin sai suka nuna ba su amince ba suka dawo gida to alhamdulillah gaskiya a nan kano dai da kama daga yan biyu da layoyi da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shiga cikin al'amarin sosai kuma an yi ta maganar abin a rediyo yadda ya kamata gaskiya hmm. wataƙila hakan ne da suka ji wannan pressure ta yawa daga baya sai suka neme su cewar zo su karbi gawar duk da haka ne da sharaɗin cewar ba za su bari yi a ɗauki hoton gawar ko kuma dai a ƙara ɗaga magana ba irin dai wancan kwandishin da suka ba su a baya mm. a nan ma dai suka nuna rashin amincewa su da haka da ran da abu ya faru kwana ashirin da uku tsakani sai wato ainihin kantoma na karamar hukumar ungaje mm. da shi ne unguwa ta na wato ungar gawa din da dagaci da hakili. suka je da ɗan majalisar jiha na ungogo suka je gidan shi iyalan marigayin suka kai musu kuɗi dai haka kuma a lokacin suke musu bayanin cewar su yi hakuri da cewar wanda dai Allah ya riga shi wanda mahaifi na su Allah ya riga ya kawo a saya ya su. don haka su yi hakuri su daure su je su karɓi gawar tasa a zo a yi masa sutura. A cikin watan Janairu da ya shige an bayar da gawar marigayi Muhammad Inuwa Gayawa mai kaji aka kuma yi jana'izarsa. To amma kamar yadda kuka ji wannan magana ba ta wuce ba. A shiri na gaba za mu fara jin ta bakin iyalan mamacin da kuma makwabtansa. A kasance lafiya.